Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Da Allah da annabi ina neman alfarma ga dukkanin 'yan social media, TikTok, Facebook, Twitter da oda social media. Duk wanda ya ga wannan bidiyon na ina so su yi min sharing nashi zuwa barkatai family. A wannan sako ne zuwa ga ordinary president. Wannan matsalar da yake faruwa akan matar Abbas ko kuma ce akan Abbas ina so ka sani wallahi kalilan ne kuma ba komai bane. Irin wa'innan cututtuka cutarwa da ake yi ma ƙananan sojoji suna nan da yawa. na ɗaya ɓangaren uniform nasu kit nasu welfare nasu da irin wa'innan matsaloli da ake samun tsakanin babba da ƙarami a go a amfani da ranka a ci mutuncin shi a wulaƙanta shi na yi ma barkace family promise idan za su yi follow up ga dukkanin wani detaining detaining room ga room da yake gidan sojan nan wallahi su matalahi ba za ta iya solving wasu problem ɗin ba saboda wani detainin na soja din zaka ji is unnecessary salafi cin zali ne is a cheating mutanen nan babu komai a tattare da su sai cuta sai ha'inci sun zama dukkan wasu general generals nan da kake ganin su senior officers ba komai bane illa kashin dankali babba akan na ƙasa kansu suka sani su cuci soja wajen welfare su cuci soja wajen kit na uniform komai da ka sani sun mai sojojin slave sun mai su slave sun ɗauki kansu su ne babba ba su ne jami'ai na ƙasa ba komai ba ne sun mai da na ƙasa kaman kwandon shara kashi wallahi irin cin kashin da ake yi ma odaran and armed wallahi i promise you in za ka yi follow up irin wa'annan abubuwan idan suna fita wallahi su matalahi sai ka sha mamaki cuta da zalunci a gurin manyan nan ba magana aya mai soja a retire voluntary retirement saboda irin wa'annan abubuwan na zalunci da ake yi ba wai ba ma son aikin ba ba kuma ba mu da kishin wannan ƙasa ta mu ba ba kuma ba mu da kishin al'ummar mu ko kuma addinin mu ba muna son aikin mun shige shi muna son shi mun shige shi da kishin mu mun shige shi mu ba da gudunmu a ƙasa duk ta halin kakayen da ya kamata na yi zama mai Maiduguri shekara shida ina fighting irin wannan zalunce-zaluncen welfare na soja kudin abincin soja general za ka gani colonel major general brigadier general za ka gani ya zauna ya zaune a kai wannan zaluncin ina mai tabbatar ma kaɗan daga cikin wanda suka zo cikin ofis naka kenan if you follow up this issue wallahi sumatallahi idan za ku ba da room na irin nan complaint din, wallahi sai kun yi kun gaji wani kenan wanda shi ma ya fito yake so wato a haɗa shi da berekete family musamman ma akan aguguwan da ke faruwa a gidan soja kamar yadda yake buɗe baki ke cewa tabbas in dai za a bashi dama tabbas shi ma zai zo rum musamman na berekete family domin idan har ya samu wannan dama shi ma zai fito ya yi iya bakin ƙoƙarin shi wajejen fallasa wasu aguguwan da ke faruwa to amma sai dai shi kanshi ya ce ya yi zama a jihar Borno inda a can gurin ma ya ba da gudunmuwarsa sosai kuma sannan ya tabbatar da cewa duk irin gudunmuwar da ake buƙatar ɗan ƙasa ya bada su kan suna son ƙasai kuma za su iya bakin su waje wajejen ba da gudunmuwa kamar yadda ya buɗe baki ike jawabi sai dai kuma tuni wannan abun da ya faru da wannan baiwar Allah tuni ya fara tada ƙura inda ake duba da cewa akwai matsaloli waɗanda suka fi wannan ma amma sai dai kuma an yi biris da su da kuma irin matsalolin da wato na ƙasa suke samu sai dai har zuwa yanzu shi kan shi Mr. President wato Mr. President wanda aka fi sani da Dr. Ahmad tuni dai ya hito yake buɗe baki yake cewa duk wasu mutane da suke buƙatar irin wannan matsalolin nasu za su iya zuwa su gabatar da wannan matsalolin nasu da ke faruwa da su wanda kuma su insha Allahu za su iya bakin ƙoƙarin su ba da gudunmuwa. Dr. Ahmad Dina ɗaya daga cikin mutanen da yake ba mutane gudunmuwa musamman ma ga waɗanda aka zalunta sai dai kuma ana jinjina masa a bisa irin wannan namijin ƙoƙarin da Dr. Ahmad yake yi wanda ake fi sani da suna Mr. President. Tuni ake jinjina masa a irin wannan namijin ƙoƙarin da yake yi na akwatoma ma waɗanda aka zalunta haƙƙinsu.